Tun daga nan bata ƙara komawa rugarsu ba kuma kullum a nan a gidan jiya don Muhammad Adnan bai zuwa inda take sai da yardan Anisa sai dai in wahala ta ishe shi ne ya sayo maganin bacci ya sa mata a lemu sannan ya nufo pat ɗin Mero ya yi abin da ya ga dama don san baya tausaya mata shi ne kawai ya sami gamsuwansa A wata rana ne suna zaune a falo ita kuma Mairo za ta fito daga side ɗinta ta ji Anisa tana cewa Honey, cikin jikin, wannan yarinyar ya kai nine month fa, yanzu ya kamata mu sanar a gida da haihuwa ta yau ko gobe, sai a saka su Laila su gyara mana side ɗinmu. Murmushi yayi yana cewa, ai tuntun na sanar ma umma kuma ta sanar ma wa ammi yanzu haka suna jirar a ce kin haifo masu jika ne sai kuma dawowan mu gida dariya anisa ta yi tana cewa love you so much my, my husband ai bata tsaya jin mai zai ce ba ta nufi cikin said ɗinta tana safa da marwa zufa kam tsatsafo mata yake ta yi ta kasa sukuni kai hannunta mai ratayi tana shafa cikin nata da take jiya motsin yaro kuka ne ya ƙwace mata tuno da wai za a raba ta da yaron da yaron da tun a ciki sun shaƙu da juna don ko cin abinci take wutsul-wutsul yake mata haka in yana cikin cikin haka in yana cikin lafiya da daddare kuwa baya barin ta bacci wata sa'ilin don miƙewa take ta zauna tsakiyan gado ya yi ta wasan shi yana sukuwa a cikinta tana jiyo shi wata zubin ma ta yi ta shafa inda yake inda take jin ɗan nata tana murmushi wani irin murɗawa cikinta ta yi ƙara tuno da a wannan watan za a raba su da juna wanda nan take ta fara neshin azaba Salati ta fara haɗi da zubewa nan ƙasa tana gurnanin wuya shehuwa Muhammad Adnan kamar wanda aka tsikara ya tashi haɗi da nufan site ɗin Mairo don bai tsaya neman izinin Anisa ba kaman kullum. Saurin kallon shi Anisa ta yi tana cewa Honey ina kuma za ka je? Hankali a tashe ya ce zan duba lafiyanta ne jikina ne yake bani kamar bata cikin ƙoshin lafiya. Yana faɗin haka ya nufi side ɗin Mero yayin da Anisa cike da jin haushi ta biyo bayan shi don ba za ta bar shi ya shiga shi kaɗai ba saboda kishi. Kutsa tsakan shi bedroom ɗin ke da wuya ya fara jiyo gurnanun numfashinta wanda da jin haka jikin shi na rawa yayi saurin kutsa kan shi cikin bedroom ɗin nata a durƙushe ya iske ta wanda hakan ya kuma ƙara da hankalin shi cikin sauri ya nufe ta ya ɗago ta haɗi da kiran sunanta amma kuma babu abin da bakinta yake iya furtawa sai addu'o'i sungumanta ya yi fahimtar halin da take ciki da ya yi cikin hanzari ya kalli Anisa da ke tsaye kishi ya hana ta ko motsawa Anisa ɗauki mu kai ta asibiti ina tunanin naƙuda take yi cike da kissa da munafunci Anisa ta kama rawar jiki tana cewa a'a Muhammad mu bar ta a nan me amfani na ko ni zan iya kula da ita har ta haihu insha Allah kallo ya kuma kallonta yayi gaba ɗaya zufa ya gama karyo masa don shi ya firgita da ganin halin da mai rake a ciki don shi san bai taba sanin yadda haihuwa take ba Anisa kin san haihuwan nan nata cike da hatsari yake tunda take da cikin nan ba mu taba kai ta wajen doctor ya duba lafiyanta ba don haka kamata ya yi mu kai ta hospital ba ta haihu a gida ba cike da da wuya Anisa ta ce haba Muhammad please ka kwantar da hankalinka wallahi insha Allah za ta haihu lafiya ba dai bebin mu ne kake ji ba to just ka kwantar da hankalinka yanzu bari na fara duba ta ba wani ba wai mu yi ta magana ba abinda nake so da kai shine yanzu ka je duka ma'aikatan gidan nan ka sallame su ka ce an yi mana canjan wajen aiki this is number first idan ka yi hakan ka dawo dan da akwai another planning cikin rashin fahimtar komai ya bar wurin da ya aiwatar da don ya aiwatar da aikin da Anisa ta ɗora shi a kai wanda bai san dalilinta na hakan ba ita ko Anisa ganin yau yau wata yau wata ce zata haifi ɗan mijinta yasa ta jin kamanta ta danna kan ɗan ya koma ciki dan shi da mai ran duk su mutu ta huta amma kuma a tuno da wannan ɗa kaman nata ne yasa ta fara mata taimakon gaggawa wanda cikin ikon Allah da taimakon shi kan yaro ya fara fitowa wanda nan take Anisa ta fara sa hannu don yaron ya fito ba tare da ya wahalar da maman shi ba shi kuwa gaba ɗaya hankalin Muhammad Adnan ya gama tashi sallaman ma'aikatan yake cikin gaggawa haɗi da ce musu ya yi canjan wajen aiki wasu kuma ya ce ya mayar da su gidan shi na Abuja wanda kafin 'yan mintoci tuni ya sallami kowa da ke gidan Nufan sai ɗin Mairo ya yi, wanda da isan shi bedroom ɗin ta ya fara jiyo kukan babies. Cikin azama ya yi ciki, wanda nan ya tarar Anisa ta shimfiɗa ɗaya. ɗayan kuma tana riƙe da shi wanda da alama tana yanke mishi cibi ne cike da wata irin murna da wani irin sanyi da ke ratsa shi cikin hanzari ya nufi gun inda Anisa ta shimfiɗa ɗayan yaron nan ya kai hannun shi ya ɗauka yana mai matsanancin farin ciki wanda bai san lokacin da ya sunkuya inda mai rake a kwance sun sumbace ta ba yana mai jin ƙaunarta da da ta kawo masa yara ba ɗaya ba har biyu ita kuwa Anisa tsaki ta yi a zuciyanta tana cewa ai duk daga yau ta ƙare dai yau mu za mu koma gidan ammi ita kuma ka maida ita inda ka ɗauko ta Sam Muhammad Adnan ya rasa ma mai zai ce saboda tsantsan farin ciki. Kallon yaron namijin yake da yake ta buɗe baki yana tsotson laɓɓa alamun yana buƙatar nono. Ƙare ma yaron kallo ya yi yanda ya biyo shi yanda ya biyo shi sak kamar an tsaga kara don kaman su da bebin nashi ya ɓaci kisan ɗin shi ya fara yi yana mai jin ƙaunar yaran nashi. na shiga kowane sassa na jikin shi muryar Anisa ce ta katse shi tana mai cewa Honey, yanzu ya za mu yi mu mai da wannan yarinyar rigansu, don ka san a yau za mu koma gidan ami da zama. Kasa mata magana ya yi, sai da kuma, sai ƙyar ya iya buɗe baki ya ce, Anisa, umar rabu da ita wa zai shayar da waɗannan yaran? Cike da mamaki Anisa ta zaro ido waje, sannan da ƙyar ta haɗiye wani abu da ya tsaya mata ta ce, e ai ni ce zan ci gaba da rainon su ko ka manta maganin da na ce maka da zarar na sha ruwan nono zai wadatu dan yanzu ka sallame ta ba ma sai ka wahalar da kanka wajen rubutawa a takarda ba just ka ce ka sake ta shi kuma wannan gidan mu bar mata ladan wannan babies din da ta kawo mana bakin shi ne da jikin shi ya haurawa yayin da mairo daga kan gadon da take bata san lokacin da ta faɗo ƙasa ba ta fara zubar da zafafan hawaye wanda suka kara firgita Muhammad Adnan don a yanzu tabbas yana jin tausayin mai ran don babu mai rabba ɗa da uwa sai mugu to amma ya zai yi tun da alkawari ne ya yi ma Anisan tashi shirya yara Anisa ta ci gaba da yi haɗi da saba ɗaya ɗayan kuma ɗayan kuma ta macen ta goya ran a bayanta tana yafa mayafi ne ta ce ma Muhammad Adnan da yayi shiru da yi shiru baya da bakin magana ta ce oya tashi mu tafi don flight ɗin yamma za mu tafi a ciki mu wuce Abuja sai anan ya ɗago rinannun idon shi da suka kaɗa kasa mata magana ya yi sai ya kalli mai da take a durƙushe tana kuka kamar ranta zai fita dukawa gabanta ya yi yana yana mai sunkuyowa gare ta a hankali cikin wata iriyar muryar nadama da tsantsan tausayi ya fara cewa Please Maryam ki yi haƙuri kan abin da na yi miki na san kin ma abin da ba zan samu kowane mutum ya iya min shi ba kin ban yara da na daɗe ban same su ba ki yi haƙuri dan. don don da ba na yi ma Anisa alƙawarin zama da ita har abada ba to da babu shakka zan ci gaba da zama da ke har abada saboda ina tausayin ki fiye da tunanina nisa waye cikin dashiyar murna murya ya furta na sake ki Maryam amma ina roƙon ki ci gaba da zama a gidan nan don Allah ai bai gama rufe baki ba cike da tsantsan tsanar shi da kuma jin gaba ɗaya tsoron da take yi nashi ya fice mata ta hauce masa ka yi asara Hamma Muhammad ka cuce ni kuma Allah sai ya saka min bazan taɓa yafe maka kai da matar bazan matarka ba wallahi kuma mai zan yi cikin gidan gidanka yau ko ba ni da gidan uba yau ko bani da gidan uba ne da na kwana gidanka gwan mana kwana a kwararo mugu azzalumi jin irin zakin da mai rake bin shi da shi cike da jin zafi don ya san bai mata adalci ba ya fara tafiya zai bar bedroom ɗin ai cikin azama kaman ba mai race ta haihu yanzu ba ta miƙe haɗi da nufan shi ta kama shi ta ƙanƙame tana dan Allah hamma kada ka tafi ka bar ni na shiga uku na ko yara na ka bani kai ka tafi dan Allah dan Allah kar ka tafi ka zauna tare da ni wallahi ina son ka ba zan iya rayuwa babu kai ba hamma Muhammad ai bata rufe baki ba Anisa ta janye ta daga jikin shi da ya wani kamata ta idan shi kuwa ya ciko da ƙwalla wani wawan mari Anisa ta bata har sau biyu wanda ya sa mai razubewa nan ƙasa saurin barin wurin yayi don wani zafi yake ji dukan da Anisa ta yi mata nuna ta ta hauyi da yatsa tana cewa ke bagidajiya ke ke ke ce zaki ce kina son mijina to kin yi kuskure don so sai dai ya kashe ki yar gidan matsiyata ke da kin san waye Muhammad wallahi da magana ya yi miki sai ilahirin jikinki sun yi murda amma da yake kin ga kun kwana gado ɗaya har ya taɓa jikinki shine wai kike son shi dabba kawai tana jan tsakin ta juya ta fice haɗi da nufan compound ɗin gidan da Muhammad Adnan yake duk mazantakan shi sai da ya zubar da ƙwalla nufo da Anisa ta yi ya sa shi saurin saka hanki ya goge fuskan shi wanda da shigowanta motan ya tayar suka bar gidan haɗi da nufan airport ita ko mairo tunda ta zube nan wurin bata kuma ƙara sani inda kanta yake ba sai bayan 'yan awanni sannan ta fara ganin hazo-hazo A hankali ta buɗe idonta, wanda nan take ya tattuno da abin da ya faru. Kanta ne ya sara mata, jiri ya soma kwasanta. Miƙewa ta yi, cike da tangaɗi, ta nufi wurin sif ɗinta, ta zura wata Arabian gown, ta saka izala hijab. wanda ya sauka kan ƙugunta sannan ta zura takalma wasu flat shoe ta fara fitowa daga bedroom ɗin direct nufan compound ɗin gidan ta yi inda nan ta ji gidan shiru ba alaman motsin kowa kaman ba gidan da ake hayaniya ba kowa ke ke kowa ke maruri ma'aikata cike da gidan girgiza kai ta yi for the second time sannan ta fara ƙoƙarin fita daga cikin gidan sai da ta sada kanta daga wajen gate ɗin gidan ne sannan ta juyo haɗi da kallon gidan hawaye na bin kuncinta kukan kuka ta tsaya ta yi mai isarta sannan ta ci gaba tafiya tana ɗaga ma gidan hannu alaman ban kwana kama hanya ta yi ba tare da ba tare da tana da naira ta motan zuwa garin su ba don ba ta da shi sam a haka kamar mahaukaciya take tambayan kowa ta gani don ya nuna mata inda ake lodin motan zuwa garuruwa wanda cikin ikon da taimakon Allah ta samu wasu suka taimaka suka kai ta har tasha samun wata karkashin bishiya ta yi ta rakuɓe a ƙasanta fiye da awannin ranar har ta faɗa fiye da awanni rana har ta faɗi motoci da yawa sun yi lodi wasun su ma har sun je inda za su sun dawo wanda a wanda ashe akwai wasu bayin Allah da suke ta ganin motsinta yayin da ganin har yamma ta fara yi yasa suka nufi Mairo suna tambayanta lafiya mai ya same ta ba tare da ta ba su amsa ba ta fara roƙonsu akan su taimake ta su kai ta rugar su a nan suka tambayan ta rugar tasu ta faɗa musu ta faɗa musu sannan suka ɗauke ta a mota suka nufi da ita cikin rugar kidandam sai can tsakar dare suka isa wanda da isansu tuni munafukan fulanin nan suka fara cewa ai sun ga saukan mairo ai sun ga mairo kafin ka ce kwabo tuni sunan dare ne amma magana ta baɗa rigar nan ita ko mairo kewayen bukkansu ta nufa da wa'innan mutane sannan suka tsaya daga waje daidai za ta shiga ciki ne suka yi gicibis da abba lamiɗo cike da zaro ido waje da masifa ya ce mairo ke ce mai ya kawo ki cikin wannan tsohon daren jikinta ne ya hau rawa kasa magana ta yi wanda nan take wa'annan mutane suka ce ma abba lamiɗo sannu baba ya gida sai a sannan abba lamido ya kalle su yana cewa yauwa yara sannunku saurin shigewa bukkan umma ya duka mai ratayin ba tare da ta jira jin mai za su ce ma wa abba ba Ita ko Umma Hausi ganin Mairo ya sa ta sakin baki ta kasa magana, ga gulma da munafurci na cin ta aran Jiya salatin da Abba da ke yi ya sa ta saurin matsawa ta manna kanta a jikin jinkan da aka kewaye. Nan ta fara sauraron duk wani abu da suke cewa da kuma ba ma Abba lami da haƙuri da suke yi. ita ko mai da nufanta cikin bukkan ta zube jikin umma ya dukku tana sharara ihu tana gurnani kaman wanda ranta zai fita cike da tsoro da mamaki umma ya dukku ta ce "Mai rame ya faru mai ya same ki cikin sarƙewar murya ta ce Umma Hamma Muhammad Adnan ya sake ni ya gudu da yaran da na haifa nan numfashinta ya ɗauke wanda cike da firgici Umma ya Yadiko ta fara girgiza tana kiran sunanta amma shiru ganin haka yasa Umma ya Yadiko saurin ɗaukan moɗan da yake cike da ruwa ta fara shafa mata a fuska har ƙasan wuyanta Nan Mairo ta ja wani numfashi mai ƙarfin gaske, sannan ta ƙara fashewa da kuka mai ban tausayi da tsuma zuciya. Dafa ƙirjinta Umma Yadiko ta yi, haɗi da ce mata cikin harshen Fulanci, “Ya isa haka Mairo, komai Allah ke yi, dama Allah ya ƙaddara Muhammad Adnan ba miji ne gare ki ba, don haka ma zai share hawayenki ki tashi ki yi sallah, ki kai kukanki ga mahalicci, a mahalicin Allah ya sauya miki da mafi alkhairi mairo mairo maza fito wallahi yau sai kin bar min cikin bukka wallahi to to masu saurare ga dai mai ranar ta zo gida komai zai faru sai mun tara a cikin kashi na goma